This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita goma sha uku da mita goma sha tara sai ashirin da biyar da talatin da ɗaya da kuma kan mita sittin. A jamhuriyar Nijar, ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya sai nomad da fara'a da dalol da kuma niyya dukkan a zangon fm ana kuma iya jin mu yanzu nan ko kuma duk lokacin da aka bukata ta intanet ko yanar gizo akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed ne tare da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC ke fatar an ini lafiya. Da zarar kun ji labaran duniya, takwarana Ibrahim Garba zai shigo ya gabatar muku da shirin mu tattauna wanda ya kunshi rahotanni da sharhohi da kuma bayanan dattawa kan matakan karfafa zamantakewar al'umma a arewacin Najeriya. To amma ku fara da jin labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Limamin addinin islam nan mai zafin lahabazi Abu Hamza Almasri ya bayyana gaban wata kotun tarayya Amurka da ke zama a birnin New York yau Asabar bayan ta sa da aka yi daga Birtaniya da zargin ayyukan ta'addanci. Jami'ai sun ce za a tuhumi Hamza a hukumance da aikata waɗannan laifukan ranar Talata. tsohon limamin haifaffen ƙasar misira zai fuskanci tuhuma kan aikata laifukan da suka kunshi hada baki wajen kafa wani sansanin horar da 'yan ta'adda a jihar oregon da kuma taimakawa aka gudanar da ayyukan ta'addanci wato ayyukan jihadi da hada hankali da tada hankali a afghanistan ana kuma zarginsa da taimakawa wajen yin garkuwa da 'yan yawon bude ido na 'yan kasashen yammaci goma sha shida a yemen cikin shekara ta 1998 an kashe hudu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su cikin wannan lamarin hamza ya iso amurka ne da asubahin yau asabar tare da waɗansu 'yan asalin ƙasar birtaniya hudu da ake neman su dangane da zargin aikata ta'addanci ana neman sauran biyun abdel abdul bari da khalid alfawaz sabili da rawar da suka taka a harin bom da aka kai kan ofishin jakadancin amurka a kenya da tanzania cikin shekara ta 1998 ana zargin su da hada baki da alkaida a hare-haren bom ɗin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 224 yau asabar ne ake kyauta zaton cewa mutanen da ake zargi da aikata laifukan za su bayyana gaban wannan kotu a birnin new york sauran mutanen biyu da ake tuhuma baba ahmad da sa'id talha alasan sun musanta aikata laifukan da ake tuhumar su a kai yau asabar a cikin wannan kotun tarayya ta connecticut inda aka tuhume su da goyon bayan 'yan ta'adda ta hanyar sadarwar intanet da ake suke gudanarwa za su ci gaba da zama a gidan yari har zuwa lokacin da za a saurari karar masu kushewa yanke hukuncin ta su zuwa amurka da aka yi suna cewa kamata ya a tuhumi ƙwararrun masu ilimin na'urar kwamfuta a Birtaniya kasance wasu 'yan asalin ƙasar Birtaniya kuma a Birtaniya ne suka gudanar da ayyukan yanar gizon. Kafar sadarwar ƙasar Turkiyya ta ce wani bom da aka harba daga Siriya ya faɗi a kudancin Turkiyya. Kamfanin dillancin labaran Anatolian ya ce rundunar sojin turkiya ta mai da martani yau asabar bayan da bom ya fadi a wata karkara yayin da ake ci gaba da kazamin fada a ladin idlib da ke kan iyaka bangaren siriya firayim ministan Kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gargadi siriya jiya juma'a da cewa kada ta gwada karfin turkiya na mai da martani harin da siriya ta kai a garin akalake na turkiya ya yi sanadin mutuwar farin kaya biyar dakarun ƙasar turkiya sun kai hari kan waɗansu wurare a siriya sakamakon wannan harin yayin da majalisar dokokin ƙasar turkiya ta ba da izinin ɗaukar matakan soji wajen kan iyakarta idan hakan ta kama wani jirgin dako na ayyukan jin ya isa damascus daga rasha domin tallafa waɗanda suke cikin halin kunci a ƙasar siriya to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Sabon shugaban ƙasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud ya sanar da zaben wani sabon shiga a siyasa a matsayin firaministan ƙasar. Yau Asabar shugaba Mahmud ya sanar da zaben Abdi Farah Shirdun Sa'ad, wani ɗan kasuwa da ke da zama a ƙasar Kenya a matsayin firaminista. Wani ɗan jarida a Somalia ya shaida murya Amurka cewa Mr. Mahmud ya sanar da zaben firaminista ne bayan tattaunawa da shugabannin ƙasa da kuma na ƙabilu a Somalia. Mr. Said shine mai gidan Asha Haji Elmi, wata fitatta 'yar gwagwarmayar kare zaman lafiya. Majalisar Dokokin Ƙasar Somalia ce ta zaɓi Mr. Mahmud a matsayin shugaban ƙasa a watan Satumba. Zaben ne mataki na ƙarshe a shirin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya na kafa zaunanniyar gwamnati a Somalia bayan an shafe shekaru ana fama da tashin hankali. labaran duniya aka saurara daga bakin grace alheri abdu tuma da lama sauraro ga ibrahim ka almasi garba da shirin matattauna To wannan zubin ma da bitar labarun mako daga wasu sassan arewacin Najeriya za mu so mu shirin na mu tattauna, kuma kamar yadda mukan yi Daga asalin al'amarin wato babban birnin tarayyar Najeriya Abuja za mu fara, Hikaya ya ta kaya. You have by the time I address you next independence anniversary, many of Shugaba Jonathan ke alwashin a ranar 'yancin Oktobar baɗi za a ga yabanyar ayyuka da dama da gwamnatinsa ta shuka. Hukumar alhazai ta dawo da jigilar Saudi bayan ɗaukar matakai kan batun muharrami ga mata. Sai dai shugaban hukumar Musa Bello ya yi wa matan hannunka mai sanda. in a wannan shekarar muharramin ta ko bai kasance ya shirya ba ko kuma kudin guzurin shi ko kuma bai shirya kudin tikiti ba shi al'amarin aikin haji kira ne na Allah wanda Allah bai kira ta bana ba sai ta hakuri sannu da hankali baɗi ko baɗi ko wasu shekaru masu zuwa Allah zai kira ta in Allah ya Babbar kotun Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru biyar ga ma'aikatan EFCC Douglas Williams da Abba Ishaku waɗanda aka damƙe bariya da bugewa da neman cin hancin dubu ɗari. Shugaba Jonathan ya yi garan bawul a hafsoshin soja, sai dai ya bar babban hafsan soja Laftanar Janar Ihejirika, Nasiru Adamu Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Daga birnin tarayyar Najeriya sai na dabo mai komai mashahurin birni inda Muhammad Salisu Rabu'u ke mana tunin cewa. A cikin makon nan ne fitaccen ɗan farautar nan Alhaji Alukwara ya taimakawa rundunar 'yan sanda ta jihar Kano kame wasu gungun 'yan fashi wanda su ne suka kwace bindigogi guda biyu a hannun odilan kwamandan makarantar horar da jami'an tsaro na farin kaya da ke Kaduna Alhaji Ibrahim Abdullahi wanda hakan ya sanadiyar barinsa aiki. Na tambayi Alhaji Alukwara yadda wannan aiki ya kasance. na taimaki 'yan sanda sun kama wa'yansu barai wanda a da suka yi an yi diskobarin bindiga guda biyu wanda bindigogin manya-manyan bindigogi ne na ss to ita wannan bindiga da aka kama shin ita ce bindigar da ake cewa sun taɓa tare wani babban jami'in tsaro na farin kaya a hanyar zariya sun kwata ita ce tabbas saboda a wata kamar shida ko bakwai haka da suka wuce ss da suka sani sun yi ta mun complain cewa akwai dan uwansu barayi sun tare su sun kwace musu bindigogi a hannun odilinsu muhammad salis rabiu murya amurka daga kano nigeria daga birnin dabo sai kuma mai hubbaren shehu inda murtala faru sanyinna ya yi mana bitar kamar haka yayin da gwamnatin jihar sokoto ta karbi nata kason farko na kudaden tallafin mai da gwamnatin najeriya ta cire har naira miliyan dubu daya da miliyan dari da hamsin da biyu ta ce ta kafa wani kwamitin da zai tabbatar da yin cikakken amfani da kudaden don amfanin jama'a wannan kwamitin zai karbi wayannan kudaden zai kirkiro ayyuka da abubuwa da dama wanda jama'a za su amfana to sai dai jama'ar jihar sokoto suna cewa ba girin girin ba dai ta yi mai a yi amfani da kuɗin yadda ya kamata ka an wahala mutane an cire sassudi wahala biyu kenan ga wahala tsadan mai ga wahala kuma ba su amfani ba ita rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tsare wasu mutane uku bisa zargin safarar bil'adama yayin da suke kokarin tsallakewa da yara ƙanana har 36 zuwa kasar jamhuriyar nijar ba shakka yin wannan kamo kuma a yanzu haka din ma suna hannun cid ana bincike to yanzu muna nan ma muna musu tambaya to amma abin da muka gane suna so ne su tsallaka da su zuwa waje su je su daga nan su wuce zuwa europe kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto sha'ibu lawal gambo murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Daga birnin Shehu sai Kaduna garin gwamna, Nasiru Yakubu birnin Yaro, sake bamu. A makon da ya gabata ne gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da bayar da kwangilar shimfiɗa hanyoyi daban-daban har na naira miliyan 28 a faɗin ƙananan hukumomi 23 da ke jihar. Haka kuma gwamnatin ta bayar da kwangilar raya asibitin yara na Barau dukko da ke Kaduna a kan kuɗi naira miliyan 474 in ji babban mai baiwa gwamnan Kaduna shawara ta harkokin 'yan jarida Mr. Ruben Buhari. A cikin makon ne aka fara shagulgula da tarurruka na musamman musamman domin wa juna sani da zai ɗauki tsawon wata biyu ana yi a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria domin murna cika jami'ar shekaru hamsin da kafuwa kamar yadda Farfesa Abdullahi Mustapha mataimakin shugaban jami'ar ya shaida wa 'yan jarida. Abubuwan da za a yi suna da yawa akwai abubuwa waɗanda su ɗalibai za su fito su nuna fasatar su akwai malamai su ma za su yi wannan akwai lakcoci kuma da za a yi Nasiru Yakubu Birnin Yaro, murya Amurka a Kaduna, Najeriya. To yanzu kam sai a gyara zama a saurari mu na tattaunawa, kamar dai yadda aka sani, har yanzu zauren namu na ƙaramar hukumar Bagoro ta jihar Bauchi, inda ake ƙoƙarin yin bankwana da tashe-tashen hankula tsakanin al'ummomin yankin. Yau muna babi na hudu wanda shi ne ma na ƙarshen wannan maudu'in inda jagoran shirin wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya ɗora da juyawa ga wakilin shi kansa hakimin bagaro kamar haka. A to wannan jawabai da aka ji dai na su wakilan wayannan kabilu ne a guda uku. To kuma a dukkan inda ake muna tare da uban ƙasa wanda yake an yi wannan taro na tattaunawa ne kan zaman lafiya. a ƙarƙashin wato sa idansa wanda yake shi kuma za mu ce shi ne ma jagorancinsu suka zo nan zauren tattaunawan nan to za mu so mu ji daga bakinsa ranka dai. na goge wa allah da bani wannan dama a matsayin na ina a mai kasa ko kuma uban kasa shi hakimin ogoro alhaji haruna kudu <laughs> mu iyayen kasa a kowane lokaci fatan mu ne mu ga cewa al'umma suna zaune lafiya domin sai da zaman lafiya za a samu ci gaba to ba mu jin daɗi a ce an yi faɗa can an yi faɗa a nan kamar yadda na sha faɗi a mu a ƙasar gogoro mu masu son zaman lafiya ne da hausawanmu da fulaninmu da waɗansu kabila misali sun baɗawa da ƙwayawa da sauransu duk waɗannan al'ummar da ke kunshe cikin karamar kuma kogoro masu son zaman lafiya kuma a ina so kuma har yanzu a tun da abin da ya shafi hanyoyin da za a sami zaman lafiya ko kuma aka bi aka sami zaman lafiya a ƙasar kokoro a gaskiya duk mutumin da aka ce ka zo ka ba da gudunmawanka yadda za a iya samu lafiya allah ya kan albarkaci wannan mutum musayawa a kasar kogoro dai ya kunshi kusan 90% wanda sayawa ne suke wannan kasa kuma al'umman sayawa na kasar kogoro su mutane ne masu son baƙi wanda sun karbi <coughs> bahaushen zaria bahaushen kano bahaushen katsina da kuma bafulatanin da ma ya fito a waje da najeriya yana zaune a kasar gwagwaro lafiya a gaskiya na gode ma wayannan al'umma guda uku da suka haɗu suka kuma ce lallai za a samu zaman lafiya gobe amma akwai abubuwa kamar biyu ko uku da nake so in faɗa wanda zai taimaka wa zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta ogun abu na farko akwai musamman mu waɗanda suke gefen da kuma cikin gogoro wanda an kone gidajensu an kashe musu yara an kone kuma dukiyoyinsu amma har yanzu babu abin da gwamnati ta iya yi a kai to don haka ni a matsayina ina roƙon gwamna ko da shi ya taɓa zuwa bukuru domin ya je mana jaji amma wai ne abu ya faru wanda bai ji daɗi ba kuma ba ji daɗi ba don haka ina cewa wannan yunkurin da da ya yi don ya taimaka ma al'umman nan musamman mutanen da suka kama wajen kurum a bar arewa bom na gwaska su gundun gimzin gobiya da kuma su jigawa can wayannan mutanen da su gargare a gaskiya an sunarsa ka su rasa dukiyoyi da yawa to haka zan so idan gwamnatin jihar bauchi za ta taimaka ta ba da diya ma wayannan mutane ko kuma ta taimaka musu a gina wayannan gidajen a mu wayannan al'umma na kasar bagoro na aka haife mu kuma 'ya'yan jihar bauchi ne to amma idan gwamnati za ta iya taimaka ma mutanen da faɗa ya su a ƙasar plateau a gina musu gida a ba su kuɗi a ba su tsumma da sauransu to mu 'ya'yan jihar ba a mana wani abu ba to irin wayannan ma yana daɗa kawo mutanenmu su ji haushi ko kuma su yi fushi don haka biyan diya ma wayannan mutanen zai taimaka na biyu kamar yadda shi abokina ba sai ya faɗa cewa makarantar gwagwaron nan a yi gaggawon buɗe shi domin akwai yara wanda suka rubuta UPE Junior Secondary School a rasa inda za a kai su don haka muna fata wannan zai karfafa kuma ya jawo zaman lafiya wannan kasashe na wani gwagwaro sa'an nan kuma abu na uku wanda zai taimaka a zaman lafiya a kogoro shine akwai hanyoyi wanda gaskiya muna shan wahala misali hanyar da ya tashi daga bogoro zuwa gobiya nan gobiyar nan akwai albarku da yawa da noma so idan gwamnati za ta kai abubuwa na ci gaba kamar gyara hanyoyi zai taimaka sosai wajen zaman lafiyar wanda yanki a har yanzu akwai hanyar da ta tashi daga sakatare na bogoro ya bi gwarin gamuwari zuwa su idan da gwamnati zai taimaka ya yi wannan hanya wanda bai wuce kilomita shida ba shi ma zai bunkasa kasuwanci na wannan yanki a mutanen da suka kama ta wajen kwai a masu noma albasa ne da kuma a barkono wanda shi ma zai taimaka wajen kudin shiga na karbar kuma to idan har aka samu hanyoyi su guda wannan yanki shi ma zai taimaka kwarai da gaske domin kowa zai samu abin yi kuma matasan nan akwai 'ya'yanmu masu son karatu ne wayansu suna da wayansu sun ci kiredit takwas tara amma suna zaune iyayensu ba su da karfi yadda za su iya tafiya wani idan gwamnati za ta iya daukan irin wayannan yara a wannan yanki nan muna ganin shi ma zai taimaka kwarai da gaske kuma abu na karshe wanda nake so ba da shawara a kai kuma zai iya taimakawa kamar yadda sauran al'umman na uku suka faɗa muna da sarakuna a kamar shi ne girma hakin bogoro akwai sarkin bogoro akwai sarkin rusa wayannan mutane gaskiya suna da kokarin su domin a ga cewa wannan kasar ta ta samu zaman lafiya ba sa iya yin bacci sa'annan baicin haka muna da kuma masu littattafai a wannan karamar hukuma idan rikici ya tashi kamar haka a gaskiya masu littattafan nan ba sa samu da sauki domin mu na siyawa da dama lokacin da abin da ya faru january 2011 waɗansu sarakuna masu littattafan nan an bukuge su an mamare su a dalilin sun kare dukiyar hausawa sun kare dukiyar fulani don haka ina son gwamnatin malam isa guda gwamnati ne wanda yake son taimaka wa talaka gwamnati ne wanda take so a zauna lafiya gwamnati ne wanda kuma take so kowane yanki a kasarsa ta ci gaba idan ya zama doka a bauchi musamman wa'annan masu littattafai in ma bai zama doka a bauchi ba to mu a karamar hukumar gobe ya zama doka cewa dukkan wa'annan masu littattafai a sami wani allowances ko kuma salari wanda bai gaza dubu biyar zuwa goma ba ana ba su kowane wata wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen zaman lafiya wanda yake nan saboda ayyukan da ke gabansu a gaskiya ba karamin aiki ba ne kuma a ƙarshe yana so ce ba sai yi duk inda ka ga ba sai mai saukin kai ba sai bai taɓa neman faɗa ba kuma ba sai a ga fulani duk inda suka biya faɗin najeriya nan kara saya suke amma duk inda ba fulani zai je kyauta suke cin kara a yankinmu ba mu sai da kara ma ba fulani amma duk sauran wurare suna sai da karama fulani to don haka mu ba wai babu son kudin ne amma saboda a zauna lafiya saboda surunguman juna da muke yi yana da kyau mu ga cewa kasar mu ta ci gaba shi yasa muka rumuni kowa da kowa haka to masu saurare nan za mu dasa aya sai sati mai zuwa a ji mu da wani sabon maudu'in Yanzu a madadin al'ummomin ƙaramar hukumar Ɓaggoro ta jihar Bauchi da wakilin Abdulwahab Muhammad nake cewa a kasance lafiya. To da yake an ce da tsohuwar zuma ake magani, yanzu sai a kasa kunnuwa da natsuwa sosai don jin jawabai daga dattawa. Dattawan da za su yi jawabai a yau ɗin su ne. shugaban ɗariƙar tijjaniya afirka baki ɗaya shek ɗahiru usman bauchi da rabaran nomau sani daga jamhuriyar nijar da farko dai ga shek ɗahiru usman bauchi. assalamu alaikum hausu bin lamin na shekwanin rajim bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbi al'adami na surat wa da sai na muhammadin sai dila biyar wani ma bin mutaɓi a wani ariwa haka da shi yau min da don allah don annabi muna rogon juna mu yi haƙuri mu halin addininmu halin addininmu islam zaman lafiya tsakaninka da kowane mutum ba wai lalle dan uwanka musulmi ba kowane mutum wa gudu nasi nan. Allah ya ga dukkan mutane magana mai kyau kuna ganin halin da muka shiga ciki musamman arewa muna rushe gidajenmu muna rushe kanmu muna rushe arzikinmu muna rushe zubar lafiyarmu da kanmu don Allah annabi kun ga yadda muka dawo dai mun dawo abin kunya mun dawo abin dariya a wurin kowa da kowa don Allah don annabi mu zauna lafiya mu musulmi mu zauna lafiya tsakanin mu da junan mu addinin mu zaman lafiya ne assalamu alaikum kuma waɗanda suke abokan zaman mu wanda addinin mu ba ɗaya ba su kuma an umurce mu zauna da su lafiya lakum dinukum waliya dini kowa da addinin sa yadda alkur'ani ya faɗa mana kowa ya rike addinin sa dokar kasar mu kuma ta ce freedom of religion kowa yana da yanci addinin da ya ga dama mu zauna lafiya da junan mu musulmi wanda ba musulmi zauna lafiya da su mu nuna musu addinin mu addinin zaman lafiya ne babu fada ba damuwa ba rigima a ciki kuma addinin su addinin tausayi ne addinin annabi isa addinin tausayi ne kuma addinin tausayi da addinin zaman lafiya mai ya kawo fada tsakanin su babu addinin da ya yarda ita zubar da jinin dan adam da zaman lafiya ake samun ko in duniya ake nema ma ba zauna lafiya ba ta samuwa illa ira ake na ba a zauna lafiya ba za su samu ba don ba za ka samu damar yin addini yadda kake so ba duk zalunci ne kawo wannan rashin zaman lafiya gaba daya shi ya kawo hana matasa aikin da za su yi su shagaltar da kansu da wannan aikin su kuma shi sai su tada hankali da yake ba su yi hakuri ba ba kowa da yake da hakuri ba to marasa hakuri nan komai kankanta su sai su zama sun hana zaman lafiya wato a fasa ko ma rasa ya kawo rashin zaman lafiya muna kiran hukumomi don Allah su yi adalci don Allah su tausaya wa samari don Allah su nema musu aiki wanda zai shagaltar da su da barin waɗansu abubuwa marasa daji. Shi ma rabaran nomau Sani ya ce dole ne Kirista da Musulmin Nijar da Najeriya su zauna lami lafiya muddin suna son ci gaba. Ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka. Abin da zan iya kira ga 'yan uwa musulmi da kuma 'yan uwa krista. Mu kusanci juna, domin wani lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya. Wani lokaci nisa da junanmu, rashin sanin junanmu yana sa mu yi abubuwa da suke kawo tashin hankali, wanda kuma a naugani da ta ganewa a cikin ko waɗannan addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkur'ani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiranmu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali don haka kiranmu ga 'yan uwa waɗanda suke 'yan uwanmu musulmi da krista mu kyautata zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa yana da kyau 'yan uwa na Najeriya musulmi, 'yan uwa Krista na Najeriya, da 'yan uwa na Nijar musulmi, da 'yan uwa na Nijar Krista, mu kyauta zaman lafiya. Na tabbata Allah yana ƙamnan Najeriya, na tabbata Allah yana ƙamnan Nijar, kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya. Da ba nufin Allah ba ne, Allah yana da izini da dama ya, ya halitta yanki na musulmi kawai kaɗai. Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na Krista kaɗai, idan za mu yi yaƙi, wai wani ya isa yi Allah yaƙi ne, ko shi Allah kasashe ne, a cikin littafi mai tsarki na siyaci ce, hannun Allah ba kasashe ba ne da zai yi aiki. Don haka idan za mu yi tunanin mu za mu je mu yi ma Allah yaƙi, muna ɗaukar Allah bai isa ba shi kasashe ne. Wannan ba tunani ba ne nagari, mu yi tunanin za mu fanshi Allah, ko za mu kare Allah, ko za mu yi ma Allah yaƙi. Ko da kai Kirista ne, ko da kai Musulmi ne, baka isa ba ka yi ma Allah yaƙi. domin Allah ya isa kansa Allah shi cikakke ne ba rabi da rabi ba ne kuma duk abin da Allah ya fara yana cika shi don haka muyi tsammanin mu za mu yi ma Allah yaƙi saboda wannan dalili ko wancan dalili wannan kuntata ma Allah ne kuma wannan kamar me zan iya cewa wato kamar muna taƙaitar da Allah ne muna cewa Allah baka isa baka yi kaza Allah baka isa baka yi wannan Allah baka isa baka yi wancan don haka don Allah a sake tunani idan muka sake tunaninmu muka ce mu karfa zaman lafiya na tabbata duniya za ta je afirka kuma duniya za ta je nijar da najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda allah ya bada shi a cikin kasashen nan na gode bari ubangiji kuma ya sa sauraron ku albarka ya kuma iya canza tunaninku da yake shi mai iko ne mai ikon masu iko kuma shi mai komi ne kuma mai kowa To daga jawaban dattawan sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu kan batutuwa daban-daban. Suna na Bacci Muhammad wanda nake kira daga nan Lugwai Federal Housing Estate. So ina so ne da Allah a cikin shirin nan na tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha ke gabatar akan magana kwankwasi. A tambayar mana gwamnan Kano ya kafa wata sabuwar jam'iyya ce Kwankwasi kwankwasiya koko. dan sai ga sun yi wani diresin ɗan fararen kaya da jiran hula kamar 'yan sandan fir'auna wanda kuma ya kamata a bar wata kwankwasiya ko garkuwa dan a tsaya a gina jihar kano assalamu alaikum boa mai magana bello garba dinawa mai blouse da kayan wata kala-kala na sifa kwara daga kwara a najeriya a gaskiya dangane da wannan harka a najeriya wadda ta musamman ma sha'anin tsaro muna roƙon allah yi mana saukin wannan lalura. Assalamu alaikum murya Amurka. Mai magana Bello Haruna ya riyin su ɗan kasuwar gari Gogo. Ina son in yi korafi ne game da wannan abin da ya faru ga mahajjatanmu na Najeriya da sauran wajen Najeriya. A gaskiya an ce idan bera na da sata da dama na da wari. Yana da kyau mu gyara halin mu. Sunana Muhammadu Bello daga Benin Edo State, Najeriya. bayani na akan arewacin najeriya sarakunan gargajiya gwamnoni eh, ciyama na ƙananan hukumomi su ne matsalan arewa masu kuɗin nan duk su ne matsalan arewa sun hana 'yan arewa matasan arewa ilimi sun hana su ruwan sha sun hana su hanyoyi sun hana su magani a asibiti to wallahi tallahi zuwa gaba kasu ga kamar sun tsira ba su tsira ba ba dubara ba ne To da ra'ayin masu sauraronmu muka kammala shirin mu tattauna na wannan satin. A madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya sai kuma wani satin. To, da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya kai mu. za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin wannan lokaci a madadin Grace Alheri Abdu wanda muka gabatar da shirin nan tare da Des McConan wanda ya kula da ɗakinmu na watsa shirye-shirye da kuma injiniyan mu a wannan dare Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington. go out.